gaya maka wallahi ba za a yi ba ni wannan magana ban laminta ba kwata-kwata mana kin yi haƙuri abin nan tunda ba ba saba shari'a yayi ba sai a haƙura a yi abin nan kuma yarinyar nan tana so na ina santa ni kake gaya bai saba shari'a ba to ai ni ma ba cewa ne ya saba shari'a ba ko haka na ce maka ai ni ma na sani amma dai na gaya maka ne a gidan nan cikin gidan nan na gaya maka ba kishiya ba za a yi kishiya a cikin gidan nan ba babu ita babu kishiya yawa shine abin da nake so in gaya maka kuma kwata-kwata maganar nan mun riga mun yi ta mun gama da ni da kai ba na so a ƙara tashin ta saboda ɓacin ran yarinyar nan zainab shine ɓacin raina a gidan nan saboda haka kar in sake in kuskura in ji ka gaya mata maganar nan saboda kana gaya mata maganar nan ranta sai ya ɓaci to ni ko in ranta ya ɓaci in nawa ya yi dubu ni ma ya gama tashi shikenan hankali na ya tashi ba na son magana da kin hakura umma to ai haƙuri ne na ce ni ba zan yi ba ko tun da na ce ba zan haƙura ba kai ba sai ka yi ba tun da dai ni na isa in ce ayi ayi to kai ka haƙura man dole ne a ban maganar nan ba kishiya mu Hussein ba kishiya mu Hussein ba kishiya a gidan nan na gaya maka to magana ta wuce kan ƙara jin Ya baban naku? Lafiyan shi alam. To alhamdulillah ni ma na ɗan kumbi ban zo gidan ba amma in Allah ya da wannan satin in aka yi sallar juma'a aka sako ni ma zan zo in yi zumunci. Aiko ya yi shekaran jiya ya je shi har nake cewa ya gaida min da ke kafin ya zo ni ma. To ki ce can yake zuwa shi yasa baya dawowa da wuri. Ashe yana zuwa kuna tare ki ce ana ta zumunci ko? shekaran jiya ne kawai ya je amma wata ran sai wata ɗaya ma fiye ma bai je gidan ba a to da abin ki ɗin in kin ce ya je ma ai ba wani abu bane ba zumunci ya je ba ga alama maganin na ya fara kama ta kaga sai wani wani rawar jiki take a kaina to duk wannan biyayyar da nake miki ba ina miki ita bane dan Allah ina miki ita ne dan biyan bukatata saboda ba na son kishiya na tsane ta sunanta ma ba na son ci Zainabu Abu mai tagwayen suna. A'a. Zainabu Abu mai tagwayen suna. <laughs> rangadi ɗimaɗi su ki ce da yau mutumin na ne wake da shinkafa ga wani uban kabeji an yanka mun a sama kai Allah miki albarka zina sanni kin ji Allah ya albarka kin ji Allah miki albarka ikon Allah shi kenan yasa ake cewa da da dukiya ba a mai mugunta baka san wanda zaka mura ba Ok <laughs> kuma ɗan zuba min ruwa mun sadiya kina kallo ta kama abinci an ka zuba min ruwa kiwon in sha sai kuma ki yi kaka ki tsaya kina kallo na haba hmm? yanzu gashi nan ita tana kallo wata ta haifa ni nake cin moriya abin wannan ya da samun dubara take wato duk abin da ta kyalla ido daga ina so a gidan nan shi za ta yi Assalamu alaikum. Abu alaikum. Sannu da gida. Yau akwai akwai lemo na zuba shi a can ki je da Allah ki ba wa umma ta sha eh, ni ma wanka nake so ne yanzu to da kan abin da ke da ka gajiya da ɗawainiya yanzu ne da ai ce ka muke lemu ki sha nasa a afirka ya yi sani. to to Allah ya albarka na gode ma da Allah muke albarka shikenan je ki na san ai yanzu ya dawo ta yana da bukatar wani abu a'a ya ma shiga wanka to shikenan Zainab to ya dai Zainab mm. na ga kin tsaya biki tafi ba ya aka yi lafiya ko akwai wata matsala ne ga yamu kawai da ina son ga sha ko da kofi ɗaya ne hankali na ya kwanta abu mai tagwayen suna to zuba min isha ai na ɗauka ko wata matsala ce a na ga kawo ko ki ce in zuba miki ba bacci ji yanzu zan tashi ga alama maganin da ya fara kamata kaga sai wani rawar ciki take a kaina ta fara motsiwa. الحمد لله الحمد ya miki albarka na gode Allah ubangiji baki masu yi miki kenan shi na gode zainab ke da zai wa Allah wato kan ma ki kawo ki gani kamar ko ba sha zan yi ba shi yasa ki ta wannan ya miki albarka wallahi liman da sanyi zaman ki anan ya fi zaman ki a can kawai kisa na ce ki dawo nan gidan kawo in so an gama biki kawai sai ki koma gidana kawai dan dai ka kafe ni amma ai yar uwar ka tafi maka hmm? amma ka kafe wai ka ki saboda taurin kai na tsiya irin naka ka ce wai sai wata zainab zainab din nan bamu san ta ba bamu san asalin ta ba so kake kawai ka kwaso ta ka kawo cikin mu ka saka mana bamu san wace ce ita ba <laughs> eh ba za a duba wannan ba duk dai abu da aka ce harka ne wanda ya shafi musulmi da musulmi ai da sauki tun da yarinyar nan musulma ce ita ma kawai addu'a ki nake bukata kuma kin ga yanzu wannan bikin nan ma bai wuce saura wata ba wallahi wallahi yar ka ta fiye maka komai ta ai yar ka ce ai naka naka ne haka ne amma da yanzu kuma ni addu'a ki nake bukata wannan lamarin saboda ita ma din da ke gani idan Allah ya mata ta ce da gudu sai in aure ta to ai abin da nake gane maka kenan shi nake duba maka amma kaki ki ka san fa an ce shi babba duk abin da ya hango yaro ko ya hauri mi ba zai hango shi ba shi yasa nake so ka auri sadiya Allah dan nan kai hakuri ka auri sadiya dan Allah kai hakuri ka auri sadiya ka auri sadiya lafiya lau wallahi ni ma kallo nake sai ba ya dauke ni kai baka so ka tashi ni cin ne ya dauke na ai shine yanzu na tashi zan dan yi raka'a biyu na samu dace amin yes eh tana ciki ba to ya akai ai ni ba me ya faru ka kulle kowa eh ai saboda kar ma ko ji to kaga dai ka ga fata ita ce ba ta yi ememe akan auren wannan Zainab ba hmm. ka gani ta ce ita lalle ba za a aure ta to amma yanzu kuma abun ya juya yanzu kuma satiyan nake so ai auren kuma ta ce ememe ba za a yi magana ba ba za a yi wai ita wannan babar ni wallahi ban taba ganin mutum hutsu hutsun mutum irin babar nan taka ba wallahi da wahala ai ni wallahi ban san me umma take to ita auren sa ne ba ta so to ni dai ban sani ba to ina jin haka ne wai ba a isa yanzu aiwa Zainab kishiya ba waye mutu waye tashi ita ba zai yi ba na nuna mata ba haka ba rayuwar ba haka bane tunda wannan yar uwa ce kuma ita da kanta kawo ta ce aure ta farko na ce ta yi hakuri idan da rabo mata ta ce zan aure ta wallahi yanzu na tashi ta keme min ta ce ma bar magana wai ba ta son kowa ya amma ban na son ka sanar mata da magana nan mu yi magana nan da kai ka san ta ni ba raga mun za ta yi to dan kana tunanin kan mu ɗaya da kai hankalin mu ɗaya ne da kai ai ni ma na girme ka kamar ita ta girme ni ko dan mun yi magana da kai kawai sai in ɗebi baki in je faɗa mata na zama babban kubo kenan kai dai kana son sadiya ko ni na son ta gaskiya kana santa na santa wallahi to ka sa a ranka an yi an gama shikenan insha Allah kana jina eh shikenan ka sa a ranka an yi an gama an gama insha Allah to shikenan kuma ni ni na taba ganin mutum irin haka a duniya hmm? in zaka so mutum fa ka so shi kaɗan saboda zai iya zama maki sosai mako in maki ne kake kiyayyasa ki kishi kaɗan ba gaskiya zai iya zama masoyi ka gani wannan fada ce mata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi kai tana da ciwo tana ciki eh to ne ba za ka je yanzu shikenan kawo zan je gudan duba abun nan ne me gudan aiki to kawo na mai Allah ba yadda za in zo gurin nan baka ban na mai ka gani ba canja ah, haka kasa na yanka zabi na <laughs> na soya maka baka zo ba to wannan ba ba ni na ba da gurin da aka zan zo zan biyo to gurin aikin ka biyo to gurin ka tana tanadin mun na mai ba eh wallahi in ka zo ka ba a dai gurin a gidan an gwata ku da babu yan aro ko eh, eh to ai ka san kasin mun aro hajiya dama so nake ce me za ka ce mu ni dai zaman nan da muke yi da ku ina jin daɗin zaman Allah ya albarka bangiji Allah ya saka muku da alheri Allah kuma ya kama ku a ɗaya ba na gode na gode Allah ya saka muku da alheri Allah kuma ya baku wanda za su yi muku amin na dai gane abin da kake nufi ba wani abu ne magana ƙara auren nan ce kake so kai ni kuma wannan yarinyar da kake gani ba za a yi mata kishiya ba saboda na gane yarinyar na 'yan albarka ce dama can rashin fahimta ne a tsakaninmu yanzu kuma na riga na fahimta saboda haka ba zancen kishiya ba kishiya ɗan yarinyar nan zainab ina jin daɗin zama da ita abin da zan ce sai dai addu'a tsakanina da ita

wannan yarinyar da kake gani musin bacin ran yarinyar na shine bacin rai kwarai da gaske duk lokacin da ka buɗe baki ka gaya wa yarinyar nan bakan magana ko ka ɓata mata rai to kamar ni kaiwa saboda babu abin da zan gaya wa yarinyar nan a duniyar nan sai dai mata addu'a Allah ya mata albarka ba abin da ba ta yi min a rayuwata ko haihuwarta na iya abin da za ta yi min kenan to wannan shine kashedi na da nake a gare ka ka kuma ji abin da nake faɗa Allah miki albarka zainab kin ji na gode shikenan je kina na gode yauwa wannan sun sun da kai da kake da wani kama kama da kake duk na san menene magana ce dai ta aure kake so kai ni ko ba san ta nake ba ba so nake a kishiya a gidan nan ba ba kishiya na gaya maka so nawa kake so in gaya maka wannan magana tashi ka je ka yi abin da za ka yi kai ma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gashi malamin nan ya gaya mu maganin da yana karewa tuwa za ta yi kashe min ƙaunata ya aka yi na aikata haka ina na dama aikata abin da dai yi Allah ina na dama ya aka yi na aikata wannan babban kuskure yaya zan yi da rayuwata yanzu idan kin je can zaki zaki jima a can ne ko kuwa da kin je zaki da nan dan jima a to shikenan tunda zaki jima ba bari zan zo zan biyo in dauko ki ni ya kamata in kai ki to amma saboda ina sauri wani abin nan ne a ofis wallahi da Allah ki gaishe su idan na gama din Allah da zan biyo san sai in tawo da ki yanzu kai da ka zo ka zauna a nan ni ce zan gaya maka ko kuma kai ne za ka gaya mu to faɗi in ji me za ka ce wato saude ni mamaki kike ba ke ce kaɗai mace a tsakaninmu amma ke kika fi kowa ta wurin kai idan kika sa a gaba kika tubure ke ba mai faɗa miki ji. ban san me yasa kike haka ba tunda yaran nan Allah ya sa suna soyayya da yarinyar nan ki kyale su su yi auren su me yasa kike sa su baki ne kan magana aure an ki a kyale su su yi auren ba za a bari ba na tun kafin ku yi wannan tunanin a matsayina na babba wadda na girme ku gaba ɗaya saboda yanzu na ga ka fi tsare kafa kawai kai tsaye saude sunana ne haka aka samu faɗe shi yadda kake so amma ni na fara yin tunanin cewa yaron nan ya auri sadiya ya zo ya ce ba zai aura ba a lokacin sai yanzu ne kuka ɗauko kafa kuka zo za ku ce to ba za a yi auren ba yarinya ce suna zaune lami lafiya da ita hankali a kwance bo a isa a yi mata kishiya ba kuwa me yake nufi abin da nake nufi kenan wato kina nufin dai Allah ya tashi alƙiyamarsa yaro ya tafi gaban Allah da mace daya a ce shi ba adali bane ko bayan Allah shi ya ce mana mu yi aure idan ba za mu yi adalci ba mu auri guda daya ɗayar ma in ba za ka mata adalci ba ka auri baiwa shikenan ke yanzu babban bakin cikin ki shine kare aure bayan mijin mace hudu ne saude yaran nan mijin mace hudu ne saboda haka ki kyale shi kawai malama da Allah da Allah ya aurensa da Allah a wani ni kake kallon ido na kake ce min da Allah malama ni yayar ka ce fa wani. ba fa na son rashin kunya ba ka dauko tsohuwar rashin kunyar ka da da baka yi ba baka samu dama ba shine yanzu kake so ka zo kai min ko to na hana shi ya auren ya auri mata hudun na gade ni na haife shi in kuma juyawa kake so a yi shi ya zama uban ni in zama ƴar to sai a yi yanzu in gani haka ne ni wallahi mamaki kike bani saude mamaki kike bani idan kika ce ni ina miki rashin kunya tsakanin da ke fa babu wani mutum ke fa kika saki mama na kama saboda haka ki sani wallahi duk kankantar namiji uba ne a gurin mace to bari in gaya maka kai ma duk kankantar mace kuma uwa ce a gurin namiji ba ka isa kuma ka ce namiji ba ba mace ce uwar shi ba dan ba zai haifi kanshi ba ka ji na gaya maka kuma da kake cewa ni ce daga ni sai kai babu wani a tsakani amma dai ai ka yadda na girme ka ka kiyaye ni wallahi aure na ce ba za a yi ba tsohon munafincin ka kaɗa ko ka taho ka sami yaro karami kuka haɗe za ku yi ko za ka koya miki abin da ka iya tuntuni ko to ba za a yi auren ba na ce ba za a Me wani magana da na faɗa faru akwai mota kai ka ruwa da Allah samu ruwa ki bata da Allah ta da Allah kwarewa ta yi akwai mulki ba haka kuke so ba sai suka ka kashe wannan kai sa abin da dinki da Allah ki kwantar da hankalinki dan Allah ki kwantar da sannu umma awal bari ji duk wani kun gama ka same ni mai na kuma magana ni da kai kullum mace ke ke ciki ba faɗa miki magana Allah ta kai sai ka tashi ka bi shi uban naka ya fita je ka ka bi shi ya koya maka abin da zaka zo ka mun illa billah sayyida in ce da lafiya ya za ki faɗo cikin gida haka ba tare da kin yi sallama ba a matsayin ki na mata aure hmm? munafiki algungumi Allah ya toni asirinka yau za ka ga sayyada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haba ya kike irin wannan kalamai wanda suke marasa daɗi hmm? abinda ban taɓa ji daga bakinki ba wato ainihin fa ke da mijinki in gaya muku wato ainihin abinda Allah ya ce ku yi da kuma wanda ya ce ku bari amma yanzu a cikin wannan yanayi kin ɗauko wato ainihin abin bugu kuma kin faɗo cikin wannan gida to ni munafincin me ne miki rufe min baki munafiki a gungume yau za ka ga sayyara ainihin tun nake ban taba jin saukar tabar a ainihin wannan goshin yawo ba amma lolo to kenan abinda Allah ya umarci mu mummunai idan aka mana shari to mu da abin da yake mafi alheri ni ba zan miki mugun baki da ki dai na yafe miki amma dai ki sani da girma da daraja a wannan gari na au ha wani girma ne ka da kai da daraja to kada hannun ke kara zuwa kaina hajiya tana nan mana arewa kawai ta wallahi tallahi idan hajiya ta mutu wallahi shi ma sai ya mutu ban fahimce ki ba wallahi sai ya mutu na rantse da Allah sai ya mutu ki magana nake miki wannan me wannan sandan na me ne da me magana nake miki me magana nake miki kina wani wani hajiya ta mutu shi ma sai ya mutu shi wa wallahi sai ya mutu ina mutu magana kina cikin waye mana magana kina wani zai mutu waye wannan malami ne ya ni magani wacce in zuba abinda yake faruwa kenan malam a gaskiya matan nan ta takura wa rayuwata gaba ɗaya ba ta gode mu duk abubuwan da nake mata a cikin gidan nan gaba ɗaya ba na burge ta baiwar Allah wato ainihin naji dukkanin buƙatar ki kuma kin zo da babban al'amari amma mu a wajenmu ne yake babba amma a wajen Allah al'amari ne kankani abinda nake so in tambaye ki so kike yi a haukata ta ma'ana ta zama galma-galma ta shiga duniya ko kina so ta yi mutuwar tsaye tana cikin gida a yi ta yin sabgogi amma tana ji tana gani ba za ta iya yin komai ba ko kuwa so kike a raba ta da duniya domin ke ki samu damar da za ki miƙe kafafunki a cikin wannan duniya malam Hmm? ni abin da nake so hmm. kawai a yi mata sha yanzu magani yanzu tana sha kawai ta kama hanyarta zuwa lahira mana hamala to ai gwara kawai ta tafi to yarinya yanzu na fahimce ki kina son dai a yi aikin da za ta mutu hmm. to alhamdulillah kin yi sa'a domin akwai magani wanda yake haɗaɗɗe sha yanzu magani yanzu na mutuwa amma kafin wannan ina so miki wata tambaya kika ce mahaifiyar mijin kice ko eh mahaifiyar mijina ce to to ke baka tunanin za ku iya samun karuwa da shi ku haifi 'ya'ya watakila ma inda yawan rai har da jikoki to ba ganin yaran nan idan suna kaiwa da komowa ba za ki rika kallon cewar kina tuna ke ce salar. mutuwar kakarsu ba ba zan taɓa wannan nadama mamala kwata-kwata ba zan yi nadama mutuwarta ba masha Allah shi yasa na gaya maka malam gwara kawai matan nan kawai ai abin da za ta kawai sha yanzu ta ƙara gaba saboda ta sa ni a gaba ta hana ni sakat malam ba zan taɓa nadama akan ta wallahi to zan ɗauko miki maganin da zaki amfani da shi har wannan bukata ta biya amma akwai sharaɗai sharaɗai malam mm. ina sauraron ka kowane iri ne ka gaya mini kuma zan yi sharaɗan ba wasu masu wahala bane ne illa dai kawai a za ki ka zamanto mai yi mata biyayya sau da ƙafa daga yau ɗin in na baki wannan magani duk abin da kika san kina mata wanda ba na daidai bane ki daina ki koma kina kyautata mata ko a idanta ko a bayan idanta ko a gaban ɗanta ko a gaban 'yan uwanta ko a bayan idansu idan kina wannan kyautatawar maganin da zan baki idan kika je ke in kika gan shi za ki ga sanadari ne wanda dan adam yake amfani da shi a matsayin kamar siga to siga ne irin na aljanu wanda wanda wanda sukan samu dan auta a cikinsu a dandatsa kwakwalwar kanshi to in ta bushe a rana ita ce da yake su yadda suke komai na safari ne fat to wannan shi za ki riga tsakura kina saba a abinci ko ki riga tsakura kina saba a abin sha kaɗan kaɗan kaɗan nan da nan in mai karancin kwana ce za ta mutu idan kuma tana da tsawon kwana ina tabbatar miki kina gama zuba wannan sugan ma'ana wannan sinadarin da na baki na magani to za ta tafi lahira alhamdulillah mala to yanzu menene abin sadaka a'a abin sadaka ba yanzu ba bari in shiga in ɗauko miki shi wannan sinadari kina jina da kyau amma fa da sharaɗi bari in fito to mala gare ka muke nema Allah ka biya mana bukata ina kike wato wannan magani yana da sharaɗi ki ja bakinki ki gum ki bar abin a zuciyarki daga ni sai ke sai Allah da dai kika bari wani ya san kin zo nan kin karɓi sinadarin kashe hajiya to babu shakka bukatar ki ba za ta biya ba ke ce za ki mutu shi kuma abin sadaka ba na bukatar ki kamun komai na yi miki kawai don in taimake ki duk abin da Allah ya hore miki yarinya ki yi kokari ki je ki sadaka ni dai abin da za ki min ki kawo min kwanan sukari wato ainihin kwaya daya saboda za mu aika shi istanbul istanbul can wajen aljanu <laughs> Allah ya jagora Allah ya biya bukata a kula fa Allah ya bukata tsakura kina wato ainihin watsa mata alhamdulillah Allah ya raba ni da alaka da kin takura yi kokari ki watsa mata to a cikin abin za ta sha ko abin za ta ci masha Allah Allah dai biya bukata mm. Allah kuma ya rufa asiri allah ya kiyaye mugu kan nagari ikon allah zamani ya lalace kaga wannan bauyar allah ta take so a kashi ita nan tunaninta ta zo wajen matsiyacin malami ko to alkur'an suga na baki wato ainihin suga na baki wanda da kin sa mata a koko zai ta ci zaki kina sawa a shayi na karasa kai miki daki dakin wa za ki kai abincin da da ni biki gama ba kina can kina shegen jagwalgwalan ki na siyasa yanzu yanzu sai yanzu da kika ga dama kika gama abincin za ki zo ki ce mu wai ga abinci na ko abincin ki zan ci in rasa wanda zan ci sai na ki jagalgalo ba na cin za ki dauke ko sai na yi fatali da ke da abincin tukunna an ƙi a haƙura na ƙin ya haƙurin ba zan haƙura ba aikin banza aikin wofi yaron nan ya auri yarinya ga ta nan asalin ta ka sani jinin ku daya amma ya kafe ya ce ba zai auri yarinya nan ba ya je kwaso ki ni ban ga abin burgewa a nan ba can mijin ke dawo tashi sha sha sha badda sha sha sha mace sakaran irin ki Mijin ka bai dawo ba ina kaga lokacin da za kwanta kai bacci baka jira ka jiya ya dawo gida ba to tashi mu wuce muje. wallahi ni ma ban san lokacin da ne ayo ina za ki san lokacin da kai bacci ɗan nan wannan gado mai laushi ai ba za ki san lokacin da kika yi bacci ba fita mu je waje ki je ki jira shi a falo wuce muje sai kin jira shi ko karfe nawa zai kai bai dawo ba sai kin jira shi mu je mu je ke da bacci sai ya dawo ba da ki bacci yanzu ba me da me kika kai kai o na da na shi yasa fa in za ka yi aure ake so ka yi bincike ka san yarwa za ka aure in saboda Allah da annabi ki ji kici ɗinki wani abu mai kika ajiye yar mugun abu kin ɓoye abinci kin boye shi kar wani ya ci ko kar wani ya ci a samu lada ki duba ki ga wannan uban abinci kalli gida za ki kai to me amfanin ajiye shi ki ajiye abinci har ya rinka wari ga almajirai ga makwauta mabukata ba za a ba su ba Ha ba zainab me haka wannan wace irin hadama ce da zalama irin taki kika ajiye shi har yake wari ki duba ki ga kwanuka kalli wannan kotun na shekaran jiya duba ki gani kalli kacca kacca kitin ɗinki in haka ki haka kika ga ana yi ne yar kazamai Allah ki daina duka na wallahi wannan duka ce yanzu mun ciwo au sharri zaki Allah ya sharri sharri zaki mun ki tara mun mutane ce nake kuka sai an da ki mutun yake yi wannan ya kongara da na miki shine abin yin kuka so kike ki tara mun jama'a a ce dukan ki nake to kin san Allah biki min shiru ba wallahi ni ne iya rufe kofar nan ce da ni da ke in naɗa miki shagen duka a cikin kicin ɗin nan yo me abun kunya ne dan na da keki ni ba abun kunya bane a guri na in naɗa miki duka kuma ki fita ki faɗa in ƙaryata ki in ce ƙarya kike yi dan a matsayina na sulka kiwa zai ce zan da keki kazama banza kazama wofi da bata koyo abin arziki ba kin san Allah in na sake shigowa kicin ɗinki duk da na sake zuwa kicin ɗin nan na zo na tarar da shi yanda na same shi haka ki kuka da kanki ki san abin da zan miki kazama dube ki da Allah da annabi na san kana suna kuma ta haƙƙin aure babu abin da ka rage ni da shi kawai sai dai wulaƙancin da mahaifiyarka take ma ba ina gudun kada gurin kyautatawa mahaifiyar ka na rasa raina don wallahi ina ganin bakin cikin ta ne zai kashe ni a cikin gidan nan gwara kawai na haƙura na koma gidanmu sai fi sauƙi karki ki damu ki daina wannan magana ki sani shi zaman aure haka ya gada eh wanda wasu auren bane suna waje za su ta ganin da sun yi aure kamar shi kina a'a ai da kai auren kuma ka shiga wata jarraba ce ta daban wacce take da rabo ita za ta jure duk jarabar da Allah zai mata a ciki sai ta zauna da an wuce shi kenan amma ba komai tun da ai ni ina son ki ni ina aure ki ina son ki kuma ke ma kin sani kuma ke ma kina so to zama na kike yi saboda duk abin da zai zo sabanin daga gare ni to sai ki haƙuri musamman ma wanda ba ni ne zan ba sai ki haƙuri komai mai wucewa ne ta fata kin fahimce ni a wannan ba komai bane kika sa shi a zuciya sai ya sa ki asara rudi yanzu mai ta gode wa Allah da burin mu ya cika maki ya koyi wannan ba komai ba kin ji lafiya ta kalauni ne wani karfin jiki ke kina tunanin zan mutu ko to lafiya ta kalau kin gandi da kaukau nake don ni da ke za mu iya tsere da ke a nan gurin yanzu yanzun nan a tsakar gidan nan saboda lafiya ta kalau ba abin da ya dame ni kina wani kwakwantar da kai kina wani ya karfin jiki to lafiya kalau nake ke kina tunanin ke na kwanta ciwo ko zan mutu ki samu sakewa ki bararraje ki yi abin da ke so a cikin gida shi kenan ɗaya ya zama naki sai abin da kika ga dama haka kawai muna zaune zaman mu lafiya yaron nan ga yar uwar shi jinin shi ya aure ta ya aure ta bayan da ban yi ba ya auren ta ya je yo mana kwashe kwashe da yaye yaye ya kawo mana ki kin zo kina ta faman kwankwalen kwankwalen kayan kallo mafarin ki zo ki bata mana su ki lalata ko ki cuce shi dan shi za ki cuta tashi ki tafi ki bani gudu ko ba ki fita ba ko dan kin ganna haka kina ce min ya karfin jikin ɗauka ke ba zan iya wani abu ba dan Allah ki bari ba girman ki <laughs> ba kai ma za ka bi ta Uma Uma ba za ka daina tambaya ta ba kai ba za ka daina tambaya Umma bana ai hakuri Umma dan Allah dan annabi ai hakuri ba girman ki bane wallahi Umma girman Allah dan annabi Umma ki hakuri ba za ka yi shiru ba ka kiyaye nan gidan ubanta ne sai ta fita daga gidan nan yau na gaji da zama da wannan yarinyar wallahi sai ta fita na gaya maka me ta yi ne Umma tambaya ta kake mai kai tambaya ta kake Tattara, tattaro wancan din na bayan ka ta ɗauka sai ta tafi amma jikar mayu ce yau sai ta tafi je ta ɗauka sai ta tafi samu guri ka samu guri na ce da za ta shigo gidan kai ka je ka taho da ita ba ku gama gani ba in dai ni ce wallahi ba ku gama gani ba ina dalili wannan masifa ta ishe ni haka kamar za ta mutu shi ne nima na jano na sauki a kan shi ke abinda za ki kenan za ka fara amin amma wannan yarinya wannan yarinya wannan yarinya ba kyauta ba wallahi ba ta kyauta ba kuma ban ji daɗi ba abin da ya faru eh. gaskiya wato malam ni dai ba abin da zan ce sai dai kai hakuri da kuma ina godiya saboda wannan ijtihadi da kai ka saita rayuwata da iyalaina hmm. na gode kwarai kuma ina mai baka hakuri wannan abu da ya faru kuma hakika wannan mata ta bata kyauta ba ba ta yi alkawari ba gaskiya hmm. Hmm, na sha wuya haka yi ni na yi kokari na tsaya na jajirce hmm. na sai ta rayuwarka da ta iyalanka amma lokaci guda iyalanka ga ta roƙa mun rayuwa ina awali awali baiwar allah ina na a zaune ina ƙoƙarin yin alwala mm. shi kansa wannan raunin yaro na sa ya zo hannun gida mm. ya zo ya naɗe ni ni na yadda mutanen unguwa su ganna kai a fashe sai su ce gidan wani ka haura da baka da matan nan ka gani amma baiwar allah nan da ta zo mm. ya ce muciya ce baskare ne hmm? baskare ne ko tare ka zo ne a'a ai wannan dukan da gani ko faskare ko kuma wani sungumi ko kuma wata kota mai kyau to haka da yarinya haka da yarinya na mm. ta yi kwance kwance tun gefen wajajen azhar da ta san da mamun wannan sanda ni dai ban motsa ba sai da magana ba wato kai dai ka ji saukar sanda amma kai na ji ka na gani la haula wala quwwata illa billahi dan Allah da annabi mala ina neman alfarma a gurin dan Allah ka yafi mu abin da ne maka Eh, na haife miki Allahu akbar eh, ni na haife miki magada annaba amma dai ina ina abuli na ga nan mala a samu ladifu ya ladifu nan guda nawa ya ladifu mm. a sami ya ladifu eh amma malam kafin a same shi kamata yi a kawo waki a dafa maka da yakuwa ka rika shi jini sai ya dawo yadda ka zo da jinin nan in ka ci wake ai hankalinka zai dawo Eh, amfaninsa kenan yanzu sai jinin kai dawo in aka samu wake aka samu yan rama ana hada ana dafa ana ci sai kaga ka dawo da kuma a dan samu zoɓa rodo ganyen yakuwa a ɗebo a rika jikawa kana sha ko yauwa ka samu na ƙauye haka mace ko ba haka ba karama ta hmm, biki san labarin bane ai Allah dai miki albarka to ni kuma kin iya so a wallahi wannan haka haka kawai na umma ta ne a gaba na yau ai ta soye soye ina ji eh, hmm. ni ma ya kamata ina wannan na umma ta ne ta kadai za ta ci saboda ita na soya kai ma baka ci naka ba ka ganka nan ka ga yarinyar nan na neman albarka take saboda haka ka jira idan na ci na ƙoshi tana gani zama ta ma don ta ga irin cin da zan mai kuma har da ke na gama da ni mana in na rage sai ka ci inda rabanka ni ma na ci na wato ni na fita shi kenan dama ba cin za ka yi ba dama ranka ka tsokane ta ne zainab kenan zainab to kuma da wani guntu ma nan gashi zai sheki eh, shi ma ba wani ai ba wani sha zagi da yawa ba